mika tsoffin mayakan na boko haram da suka tuba da nuna nadama dai shine matakin karshe a ɗawainiyar wannan cibiyar ta reno da tsarkake tsauraran ra'ayin da aka gina waɗannan mayakan tun farko bayan dai samun horo kan sana'o'in dogaro da kai cibiyar ta bi diddigin tsatso wato na dangi kenan da yan uwa waɗanda aka yi asirance kuma aka ɗauko su takanas zuwa garin na gombe domin su yi tozali da kuma komawa da waɗannan mayakan cikin dangi ba wanda ya fi bin jarrabawa allah ya jarabce mu kuma mun gode wa Allah da ya gane wannan abin da muke ba addini ba muka fita tabbas ai hakuri da mu mun gode muku tabarakumullah jazakumullahu khaira malashuwa a jawabin ƙarshe kenan cikin kwalla da hawaye a madadin tsoffin mayakan na boko haram da ke gab da komawa cikin dangi kwamandan sansanin colonel bebe martins ya bayyana basirar ɗauko dangin tsoffin mayakan na boko haram zuwa garin na gombe da kuma tasirin yin haka mun ga cewa in muka kai su eh, garuruwansu za mu samu damuwa don mutanen gari ba su samu fahimtar yaya aka yi da su aka dawo da su yanzu ba wannan shakkan ya sa mu kawo su su ga wani irin tarbiyya muka ba su a su su gani da kansu su koma su yi mutane a garuruwa bayani don su samu karɓa. malam buba ga bukar wani dattijo daga karamar hukumar mafa a jihar borno kenan ya yi tozali da ɗansa wato mai sale wanda suka rabu sama da shekaru biyar saduwar a cewar mahaifin bai taba tsammanin ta ba mai sale yaro na wanda na haife shi a ciki na na haɗu da shi mun gaisa na mun zauna mun hira da shi bayan shekara biyar yau eh. ina da labari yana raye lokacin da ya zo mai munguno suka yi saranda sun zo mungunu na ji labari da kuma aka kwashe su aka kawo su giwa barak eh. na ji labari haka shi mutum ya ban bayan yana da iyali na ji daɗi kwarai matuka ita kuwa ya gana wata wata uwa da ke cike da murna ta ce a da dai sun da tsammani kan 'ya'yan nasu sai da yanzu in ji ta sai godiya aka diba yaran mu aka kawo zuwa nan wai su duka sun dawo daga nan muna ji labarin su su ma ko suna ji labarin mu amma mun gode mun gode mun buhari sai dai kuma kashi. domin kuwa ba kowane ɗalibin da aka yaye ba a wannan cibiyar ya samu damar tozali da wani nasa abinda kwamanda bebe martins ke cewa akwai dalili kuma dole a yi hakuri. sabili da yawancinsu sun bar wayannan garuruwa da suka sani sun ba mu wayannan adireshin kuma mun je ba mu same su ba ba zaɓa aka yi aka kawo wayannan don su su ga iyalansu ba wayanda muka, iya samu ne shi yasa muka ba su haƙuri muka kuma kawo dattijai daga wayannan kauyukan don su gansu a madadin iyalinsu da ba su gansu ba cibiyar ta gombe na cewa za ta ci gaba da sa ido wato kan yadda tsoffin mayakan na boko haram za su saje da al'umma shau saulawa gomben najeriya radio france international